الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa masu bibiyanmu a shirin na durusu ramadan eh, muna magana akan abin da ya shafi abubuwan da ake so mai azumi ya aikata eh, jiya mun yi magana akan abin da ya shafi ah, watan ta'ajilul fitr shine gaggauta buɗe baki ah, kuma jinkirta sahur shi ma sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce mun yi sahur tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai na tafi gida sai aka watan alfijir ya to lokacin sallaye sai aka ce masa za ka kwatanta mana tsakanin barin cin abincinku da tuwon alfijir sai ya ce gwargwadon a karanta ayoyi hamsin jarrabawa kuma an gane cewa karanta ayoyi hamsin ayoyin da ba masu tsayi ba ba gajeru sosai ba kuma wanda yake karatu ba da jinkiri sosai ba ba da tsananin sauri ba zai iya karanta aya hamsin a minti biyar ko shida ko bakwai ma'ana ɗan wannan tsakani ake so kenan mutum ya bari suhur minti goma minti sha biyar da makamancin wannan kafin fitowar alfijir ba daidai ba ne in dai mutum ba abun yana masa illa ba kawai da daddare ya ci abinci ya kwanta to ya bar sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama an so ya ci abincin sahur ko da ruwa ya tashi sha ko dibino ko dan wani abu to ya samu wannan lada ladadin eh, abu na biyu wannan lokaci ne na istighfari kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun lokaci ne da ake neman gafara yana neman gafaran Allah don ubangiji ta'ala ya yafe masa na daga cikin abin da ake so mutum ya kame harcen nan daga abin da kada mutum yana azumi ya zauna a majalisa ya faɗi wancan ya faɗi wancan ya hawa facebook ya faɗi wancan a gidan rediyo ya faɗa tare da yana azumi shi azumin al-imsaku ne al-imsaku anil muftirat bi niyyati taqarrub ila Allah Eh, akwai abin da zai bata masa azumin nan hissiyan ko ma'anawiyan ma'ana shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce rabba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' ai wani yana azumin bai da ladan azumi sai dai yunwa kadai shi sa kuma ya ce mallam ya da'a az zur wal amala bih fa laysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharaba mutum yana azumi bai bar kirfadi ba mutum yana azumi bai bar shiriyo magana ba mutum yana azumi bai bar gulma ba mutum yana azumi bai bar manci ba mutum yana azumi bai bar haɗa wuri ba mutum yana azumi ba a daina kawo masa gulma ya ɗauka ba ba a daina yin annamimanci ya ɗauka ba ba a daina kawo masa kaza ya ɗauka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai da buƙatan barin cin abincinsa da barin shan abin shansa mana in ya ga dama ya ci abinci a Ramadan in ya ga dama ya sha abin sha a Ramadan sai malamai suka ce ya shiga tarko kenan Allah ya ce ba ruwansa da azumi in yayi dama Allah ya ce sai dai a saumuli wa ana ajizi bihi azumi ya ce na wani in ji Allah ni zan saka da to Allah ya ce ba ruwansa da azuminka ba ruwan shi da azuminki in kin ga dama ki ci in kin ga dama ki sha in ka ga dama ka ci in ka ga dama ka sha to idan mutum kuma yayi azumi kenan bai da azumi idan kuma yace to tunda Allah ba ruwan shi da azumi na bari in ci in sha to nan kuma ya kunto wa kansa kafara kenan zai yi azumi wata biyu a jere sannan kuma wancan ɗin da aka ce Allah ba ruwan shi da shi ba a ce ya rama ba kenan kaga ya shiga tarko kenan ina ne mafita shine ya kaman yanda ya kame daga ci da sha da kusantan iyali to ya kame daga cutar da mutane wannan duk abubuwa ne da ake so mai azumi iya kokari ya kula da waɗannan muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya sa ibadan da muke ta zama karɓaɓɓiya Allah ubangiji kada ka samu ishirwan banza da watan yunwan banza Allah ka samu yi wa juna barka barka da hiran wannan azumi da muke a gidan aljanna firdausi da rahamarsa wallahu waliyu zalika wal qadiru alaihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh